وكلا ضربنا له الامثال وكلا تبرنا تتبيرا dukkan waɗannan da aka halkar sai da muka buga musu misali da halkarwar da muka yi wa al'ummomin da suka gabata da dalilan da suka sa don su wa'azantu kuma dukkan su mun halkar da su da halkarwa mai tsanani saboda kafircinsu da taurin kansu.